wani shiri na samar da tsaro ga al'umman birnin maiduguri da ke wai, rundunar 'yan sandan jihar ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar ababen hawa a lokacin da za a gudanar da sallar idi wannan sanarwa da ke dauke da sa hannun kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp victor soko ya ce za a takaita zirga-zirgar ne saboda kare lafiya da dukiyar jama'a wanda kuma zai hada da motocin hawa da samfarin baburan nan masu kafa uku kai har ma da dabbobi da akan yi amfani da su wajen zirga-zirga dsp sokun ya ce wannan mataki da suka ɗauka ne na takaita zirga-zirgar zai shafi ƙananan hukumomin maiduguri da jere ne kawai wanda kuma an yi hakan ne na tabbatar da cewa an gudanar da sallar idin lafiya ba tare da samun wani matsala ba kakakin sarkin ya kuma roƙi jama'a da su yi haƙuri da wannan mataki da rundunar 'yan sandan ta ɗauka ya sun ɗauki mataki ne ba don su muzuta jama'a ba a'a sun yi hakan ne saboda matakan tsaro tun dai lokacin da aka so ma yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram kusan shekaru bakwai kenan akan dakatar da zirga-zirgar ababen hawa lokutan sallah wani lokacin akan ɗebi kwana uku wani lokacin kwanaki biyu ba tare da baiwa jama'a damar gudanar da zirga-zirga ba musamman ma kan ababen hawa wanda daga bisani a shekaru biyu da suka gabata aka ɗan sassoto da wannan doka inda aka bai wa jama'ata ba na ci gaba da zirga-zirga kan ababen hawan su. kafin wannan sanarwar da aka bayar na jiya wanda ke nuni da cewa hakan bai da nasaba da irin hare-haren da 'yan kungiyar boko haram din kan kai birnin maiduguri da kewaye musamman ma 'yan kwanakin nan ganin cewa duk irin waɗannan matakan an ɗauka ne saboda tabbatar da cewa a gudanar da bukukuwar sallar lafiya hakan ya sa na dubi irin yadda jama'a ke shirye-shiryen gudanar da wannan sallah na dai ziyarci shagon wani tela da ke cikin garin maiduguri don da magidanta da dama dukkaninsu a tsatsaye sun sa waɗannan teloli a gaba don karɓar ɗinkin da suka kawo yayin da wasu yaran kuma suka zo su da kansu don tabbatar da cewa sun karɓi ɗinkin nasu da kansu kamar da yadda hiramu ta kasance da wasu daga cikinsu. barka da malam yawa barka da barka gashi na ganka shagon telecom wallahi ka zo karban dinki ne ka zo karban dinki yau kwana uku yana ce mun je inda je in dawo ta zo dai tun da zo amma dai yanzu haka nawa ke kan dinkawa naka ne ko ne yara ne Na wanne dai na yaran tukuna muna tunanin zamu dai je mu nema musu mai dan sauki a shago saboda ga nawan ma har yanzu bai fita ba mun kawo na yara kuma ka san shanin yara sallah wannan kar su zo suna mana kuka a gida to ya shirye shiryen sallah banda dinkin sallah an gama to alhamdulillah dai an dai yi wani wani gamza baro Allah saboda sha'anin yau wannan in an ce komai sai an yi ba zai yi ba ai abin da ya sai a hankali ai eh, dinki ne na yara na kawo kuma yana kokarin yi min dinkin in Allah da nan da kwana biyu zai hada mu ka fa da yara muke ji ba da kaina ba yanzu eh to muna da wani dada da yawan muka dan abuwa da mu tsayin sa ka bar shi da shi sallah fa sai alhamdulillah eh, na shi da wasu abubuwan wasu da ya yi a a Allah kawai amma Allah sa mu yi shi lafiya hmm. to amin da jahannabi nagode bari dawo kan shi tela mai wannan shagon ya sunan malamin eh, malam ibrahim malam ibrahim na kana ta fama kana taka keke da kuma dinki da dama a gaban ka kamar ya kike gudanar da wannan aiki eh sai godiya Allah ana fama dai da jama'a yanayin dinki ya dai iko Allah ga rashin wuta ana fama dai insha Allah za ku kokari a sallami jama'a su sa sallah ana zargin ku yawanci ba ku cika alƙawari za ku baiwa mutane lokaci kuma sun zo ba za su samu kayan su ba menene ke kawo haka ne eh to abin da yake kawo haka yau da gobe kasan jama'a ba mutum daya ba wani yana da hakuri wani ba shi da hakuri to shi yake kawo an su su da wani za a Allah ya taimaka Allah sa kare lafiya sai dai su ma shugaban shugabannin 'yan Nijar mazauna Najeriya sun mika wani tallafin zannuwa ne ga 'yan gudun hijira. Alhaji Ilyasu Samaila dai shine mataimakin sakatare janar na 'yan Nijar din mazauna Najeriya. Ga kuma abin da ke cewa game da wannan taimako. Eh, alhamdulillah abin da ya kawo gudunmuwa ne da taimakon da ainihin 'yan Nijar da suke zaune a nan Najeriya suka yunkuro suka ke so ma su yi nasu kokari irin halin da yawon namu suka samu kansu a ciki 'yan gudun hijira da suke Nijar da Najeriya. Mun saye atamfofi ne turmi mai dubu daya mun kawo dari shida nan mai duguri mun tura dari fudu a difa niger alhaji mustapha haruna dai shine shugaban yan niger din mazauna babban birnin tarayya abuja ga kuma abin da ke cewa mu dai kasan nan muke nan muke cin arziki can niger dai suna a ehe mu ne tun ne muke nema muke komai a ciki to ya kamata a cikin abin da ubangiji allah hore muna mu dan samu ma kaɗan mu gutsura mu yan gudun hijiran nan tsakanin yan wanda ke difa da waɗanda suke nan maiduguri shine muka zauna muka wannan shawara kuma babban hata fata ubangiji Allah ya sa a samu zaman lafiya a ƙasar nan a koma kamar shekarun baya da wannan abun ya sake faruwa muna fatan Allah ya kawo zaman lafiya ko mai koma normal ana dai sa ranar gudanar da bikin sallar ne a ranar Lahadi mai zuwa wadda gwamnati gwamnati tarayyar ta ayyana ranar Litinin da Talata a zaman hutu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya